Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo Idan wannan shi ne shigowanka wannan channel na farko kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ta yadda za a sanar da kai sabon bidiyon mu da zarar mun dora. Kamar yadda muka yi muku magana cewa za mu nuna muku hanyar da za ka sami 500 MB a kullum a cikin layinka na MTN. Abinda za ka yi shine za ka shiga Play Store za ka yi sacin kamar haka. kana ma rubuta b2 din nan zaka ga ya kawo maka kamar haka already ni na riga na yi abin nan din shi na yi downloading dinsa amma fuskar application din kamar yadda ake gani ita ce wannan saboda haka za ka yi downloading din shi already ni na riga na yi downloading din shi kawai ofin zan shiga in ka shiga za ga fuskar shi kamar haka abinda zaka za zaka zaɓi gurin nan da aka rubuta update amma kafin nan abinda shi ne kafin mu fara ma setawa abinda zamu mu zo mu shiga facebook domin mu duba yanayin datar mu sannan kuma mu dawo mu duba balas saboda mu tabbatar da cewar ba mu da data kafin mu fara wannan facebook ne kamar yadda na shiga gashi nan kawai ah, na ne ba wai normal data ne a kansa ba babu data a kai facebook ne na free kenan sannan zan zo duba balas kamar yadda ake gani na duba balance ɗin layin kenan wato babu data a kansa kwata-kwata to yanzu abin da zan shine za mu koma kan wannan application ɗin namu domin mu seta shi mu fara amfani da shi tunda mun tabbatar da cewar ba mu da data a kan layin saboda haka za mu shige shi kai tsaye idan muka duba nan sama daga gefen hagu daga sama akwai guri mai ɗan layika layika haka Shi ne wannan da na nuna saboda haka za mu shige shi kai tsaye idan ka shiga za ka ga nuna ma fuska kamar haka abinda za ka yi ne, za ka shiga gurin da aka rubuta update kamar haka inda aka rubuta update din nan ok shi za ka shiga kana shiga zai nuna maka fuska kamar haka abinda za ka shi ne, za ka zaɓi gurin da aka rubuta nga din nan wato mtn 500 daily shi za ka shiga kai tsaye sai ka duba ƙasa daga ƙasa ga guri nan da aka rubuta start saboda haka shi za ka danna idan ka danna idan bai yi ba sai ka ƙara danna shi haka za ka yi ta yi har sai ya yi connecting to idan kuka duba gashi namu yanzu ya yi connecting saboda haka kai tsaye yanzu datan mu za ta fara aiki to kamar yadda ake gani gashi har sun turo min da sakon cewa sun ban kyautar data 500 to amma abin da zan yanzu shi ne zan shiga facebook za mu da yanayin datar da suka bamu 500 saboda haka gashi mun shigo facebook idan data da suka baka misali baka ga message ba ko ba su turo ma message wasu ba baka data 500 ba za ka iya duba balas na data in ka duba za ka ga 500 mb ɗinka to gashi kamar yadda ake gani yanzu za mu shiga bidiyo gashi bidiyon namu yana budewa kai tsaye ba tare da wata matsala ba saboda haka za mu ƙara shiga wani bidiyon to ga shi wannan shi ma ya buɗe mana ba tare da wani matsala ba saboda haka mun gode mun gode da zarta wannan channel ta mai albarka kada a manta a danna mana subscribe sannan a danna alamar kararrawa ta yadda za a sanar da kusa wani bidiyon